Bismillahi Rahmanir Rahim. Ƙayar ruwa. Wallafar Halima Hitzat. Kashi na tara. Maimakon amsa gaisuwar ta sai ji nayi ya ce kafin nan da awa guda ki tabbatar kin tattara kayan ki kin bar min gida. Ki je gidanku ki zauna har sai sanda na neme ki. A zabura na waro idanu waje har ban san lokacin da na sauko a kan gadon ba saboda ruɗani. Hannuna dafa da kirji na idanunsa cikin na na ce, "Hobi me kace?" ransa a haɗe tamkar hadari ya ce kin ji ai ba a buƙatar na maimaita miki ki tabbatar kafin na dawo kin bar gidan nan in ba haka ba za ki yi karo da abin da baki taɓa karo da shi ba wallahi muddin na da na same ki sai na miki wulakancin da karima ba zai shinshina ba ya faɗa yana nuna ni da yatsa kafin ya fita ya bar ni tsaye cikin maɗaukakin mamaki da tsantsar al'ajabi haka na ƙame kamar gunki ƙofar kawai nake kallo idona ko ƙiftawa baya yi tashin hankali da firgicin da suke zuciya ta kuwa tamkar za ta faso na ta fito inna lillahi wa inna ilaihi raji'un na faɗa a bayyana kirji na yana harbawa hannaye na har lokacin da fa da na. lamarin har ya kai haka duk haƙurin da na bashi wani irin bala'i ne wannan in tafi gida fa har sai ya neme ni me ya haifi har zai yanki tsatsauran hukunci haka akan da iya abin da ya faru jiya ko kuma da wani laifin daban a gefe wanda ban san da shi ba to ni kuwa in je gida in ce da su abba mi. a fili na yi maganar ina jan numfashi sama da bas na zauna a kan gado na kafe wuri guda da kallo cikin kaina na rasa tunanin me zan yi na kuma rasa inda zan ɗora wannan al'amarin mai girman gaske ban san lokacin da hawaye ya shiga zarya a idanuwa na ba lallai ina cikin jarabawa kuma tabbas na yi wa kaina alkawarin cinye ta ba zan taɓa bari na faɗi ba insha Allahu Zuciyata ta fara bani umarnin gaggawar tashi in bar gidan kar ma ya dawo ya same ni, yi min abin da zai zama sanadin bugawar zuciyata a yau. A karon farko na ji bana son son ganinsa ko da inuwarsa. Haka na buɗe wardrobe ina ɗebo kayana. Ina zubawa a cikin akwati ina magana tamkar zarariya. Me zan ci idan na koma gida? Na ce musu mijina ya ce in je gida sai ya neme ni. Ina kuka sosai har ka na gama haɗa kayana. Na ɗauko hijabi na zan saka wayata da ke kan madubi ta yi ƙara. Na rufe wardrobe ɗin na ƙarasa da sauri. Na ɗauki wayar dan na shaida kiran umma ne. Daga rington ɗin da na saka mata na uwa uwa, mama na mai share min na. Sai da na saita kaina da danne yanayin da nake ciki kana na ce, Salamu alaikum umma ne na yi ne. Daga can ɓangaren ta ce, Barkan ki dai Sa'ida, an yi ni lafiya, ya yi keke da mai gidan naki. Lafiya lau umma ne. duk kuna lafiya lafiya kalau amma na ji muryanki kamar baki da lafiya e wallahi umma na tashi da ciwon kai ne yau yanzu na tashi a bacci ma shi yasa kika ji muryan na haka dama ina cewa zuwa anjima zan kira ki na faɗa hakan ina dafa kaina yayin da sabbin hawaye masu zafin gaske ke zaryo min subhanallahi to kin dai sha magani ko eh na sha shine ma na ji daɗi ai to Allah ya sawwaƙe dama maganar zuwa ƙauye zan miki na bikin 'yar gidan kawu bahu. gobe ne tafiyar da safen allah ya kai mu gashi kuma na ji baki da lafiya sai dai ki haƙura ki je musu daga baya ko tamkar an yi min bishara da kujerar makka haka na ji maganar umma ni wani farin ciki ya lullube ni har hakan na bayyana akan fuskata cikin saurin maganar da ban taɓa yi ba na ce la ai ciwon kai ne fa kawai umma ni kuma na faɗa miki na ji daɗi ma Sautin murmushin ta ya bayyana har ya taɓa zuciyata. Ta ce, ke dai kawai za ki yi karfin halin naki da kika saba. To Allah dai ya kara lafiya. Sai ki faɗa wa mijin naki idan ya bar ki to ki fito da sassafa mu tafi tare. In bai bar ki ba kuma kya taho ki ɗaya tunda kuna da direba. Na ce, ai ma ai kamar ma na sani muka yi magana da shi ɗazu. Da yake shi ma yana shirin tafiya za su koma Dubai. Kin san dama na yi miki magana akan ya gama ginin ɗaya plaza nan da yake so ya buɗe. sai nake ce masa to daga biki kuma sai in ɗan kwanaki a gida ya ce min babu matsala ta ce da ni to ai faɗuwa ma ta zo daidai da zama shi kenan to sai kin zo ɗin ya ce masa ina masa Allah ya kiyaye da haka muka yi sallama ina mai farin ciki na samun damar da zan fake da ita ba tare da kowa ya san dalilin zaman da zan yi a gida ba bayan gama biki wanda ina roƙon Allah ya sa zuwa lokacin komai ya saisaita sai dai kuma a gefe guda zuciya ta cike da cike fal da fargaba da tsoro mara misaltuwa cikin farin ciki na ci gaba da shiri na har da kayan da zan bayar a ƙauye duka na haɗa ban san lokacin da zaman zai ɗauke ni ba tunda bai ce ga iyaka adadin kwanakin da ya bani ba dalilin da ya sa na tabbatar da na ɗauki duk abin da zan buƙata har wani ɓari na zuciyata na faɗa min watakila tafiyar da zan yi tafiya ce ta ba dawowa imma mutuwa ta ɗauke ni imma kuma sanadin zaman auren kenan jikina na ji ya mutu gaba ɗaya sai dai kuma ba wani jimawa na ji wani ƙarfi ya ziyarci jikina na musamman don ma ban da isasshen lafiya da ƙarfi da zai yi tasiri sosai a jikina bayan duk na gama fitar da kayana can kwamfan na dawo domin rufe kofar ɗakin sai dai a lokacin da na ɗora hannu bisa hannun kofar zan jawo ido na ya makale a kan cikin ɗakin na kasa ƙiftawa na wucewar mintuna uku zuciyata ta matse ƙirjina ya yi zafi gabana ya mummunar faduwa hankali na ya kai kololuwar tashi ruwan hawayen da na tsayar na ce ba za su ƙara sauka ba a yau sai ga su tamkar an kunna famfo cikin mutuwar jiki da fargabar fargaba na janyo kofar na rufe ina mai juya mata baya ya ce nake saukowa daga matattakalar benin kamar mara laka a jiki kalamansa ne suke maimaituwa cikin kaina na cewar in je gida har sai ran da ya neme ni cikin raina sai nake jin shi kenan Wannan tafiya ce da ba zan ƙara waigowa na kalli wancan ɗakin a matsayin ɗakin aure na ba. Sai nake jin kamar ya furta min kalmomin saki ne kuma saki na har abadan ɗin da ba za mu ƙara rayuwa tare ba. Nake jin sai dai na fara amsa sunan tsohuwar matar Nazifi, ba matar Nazifi ba. San bana wani gani da kyau na ƙarasa na je na wuce mai gadi ya taya ni fidda kayan waje. Idan an samu na sanar da shi cewar ya ɗan samo min a daidaita idan an samu ya taimaka ya taro min kamar ya san abin da yake faruwa ga jikina duk ya sanyi har ya gaza hakurin furta min lafiya dai ko hajiya na ɗaga masa kai kawai ina riƙe yanayi na nace ana biki ne a gida zan je in kwanaki a nan bakin gate na tsaya ina jiran ya dawo daga samo min a daidaitar shiru shiru babu labarinsa kawai na gaji na samu wasu yara na ce su ɗaukar min jakunkunan su kai min titi muka dandale yadda zan biya su sannan suka suka ɗau kayan suka gaba ina biye da su a baya sai bayan zuwa na titi na tuna da babu ko sisi a jikina mafi kusa na samu shagon pos na je na ciri kuɗi dubu hudu kuɗin da abba ya turo min ne jiya da daddare banda allah ya sa ya turo min da ban san ya zan yi da tafiyar ba dole sai dai in tafi a ƙasa don ba zan je mu in ce a bani kuɗin mota ba zan ba wa mai mashin ko a rayuwar baya ban yi haka ba balle a yanzu ba zan iya tonawa kaina da mijina asiri ba na sallami yaran na tsaya nan jiran samun mota na mance gaba ɗaya ban saka niƙabi ba ga zafin rana sai dukan fuska ta yake na tsayar da masu adaidaita sahu sun fi shida babu wanda ya tsaya duk wanda na ce wa makwarari sai ya ce ba can yi ba a takaice dai sai da na shafe mintuna kusan sha biyar tsaye kafin na samu wani ya tsaya shi ma bayan na gama yi masa kwatance inda zai kai ni sai ya ce kai ba zai shiga daga ciki ba hare gaba kuma sai gashi ya dawo yana cewa in shigo zan tsaya ciniki da shi ya ce babu matsala abin biya ba zai gagara ba kawai mu je da kansa ya taimaka ya saka min kayana a ciki wasu 'yan mintuna suka kawo mu kofar gidanmu don tun da muka taho bai tsaya tsaye-tsaye ba in an tsayar da shi sai ya ce ba zai tsaya ba har na ce masa ya ƙara samun fasinja ya ce a'a babu matsala ya fi so ya sauke ni kunna ya sauko min da kayana yaran da suke can ta gefen gidanmu na kira na roƙe su akan su shigar min da kayan zuwa ciki suka bar ni ina ƙoƙarin baiwa mai a daidaita kuɗinsa sai dai kafin ma na kai ga buɗe jakar na ji ya tashi mashin ɗin yana shirin tafiya dakatar da shi na yi da cewa ban baka kuɗin ba ai ya ɗan leƙo kai yana cewa hajiya ya an biya an biya na tambaya da mamaki kafin na ƙara cewa kamar ya an biya malam ban baka kuɗinka ba fatun da muka taho kuma sai ka ce min an biya ai ce nake bari mu so gida ko ya ce eh hajiya da kika tsayar da ni da farko na yi gaba sai wani bawan Allah ya dakatar da ni ya ce in da ɗauke ki da ina ce masa ba za ni ba gaskiya to kin ga abin da ya bani gaskiya shine dalilin da na ɗauke ki kuma daga sauke ki nan ma ni na tashi aiki sai bayan kwana biyu ya faɗa yana zaro farar envelope aljihunsa ya buɗe ya nuna min 'yan dubu-dubun da suke ciki sabbi kar masu yawa daga ganinsu daga injin bugu sai hannun manajan da ya zuba su a ciki a iya ido adadinsu ya kadai ya kusan ya fi kirgen yatsin hannu mamaki karara ya bayyana a fuskata Kwayar ido na kuma na kallonsa da ayoyin tambaya da son tuhumarsa ai wallahi hajiya ban taɓa taka sa'a a rayuwata ba irin yau ni dai na ji daɗin ɗaukar ki wallahi ban san waye ba amma idan rabansa ce ke Allah ya haɗa ku domin ya ce kar in ma yi kuskuren shaida miki shine raina hada na ce kai malam ni fi mata aure ce ko da ka gani daga gidan mijina na taho gidanmu na zo kai kawai ka ga mutum baka san daga ina yake ba ya baka kuɗi kuma ka karba to ni da kuɗi na don haka ga ka nan babu ruwa na da kuɗin da wani ya baka ya yi dariya da cewa a'a ban ga kin yi kama da matar aure ba gaskiya kuɗin ki kuma ko na karɓa ma wallahi sadaka zan miki da su kwara ki ɗauka ki rage zafi kafin alhajin Allah ya bayyana a gare ki ki huta da hawa abin hawa ko kusa ko alama tunanin nazifa a lokacin bai zo cikin kaina ba idan ma tunanin nasa ya zo ba zan kawo shi ya biya ba dan don babu ta yadda za a ya ɗau wannan uban kuɗin ya bayar kawai kuɗin mota kuɗin mota kuma da bai wuce naira ɗari shida ba abu sai ka ce a fim ko littafi ai ba hauka ake ba kuɗin ba tsigarsa ake ba ai an san ciwon su don haka tsaki kawai na ja na wuce cikin gida ina ta faman masifa na irin rainin hankalin yan adaidaita sahun nan shi kuwa mai adaidaita ya murda babur ɗinsa ya bar kofar gidan tafa yake kawai idanunsa na haska masa hoton arniyar motar waccan mutumin da shi kansa mutumin da kamarsa ta nuna tamkar sarki ko ba sarki ba ne to ya ratsa cikin zinin sarauta irinsu ne za ka yi musu kallo ɗaya ka san ba su taɓa samun wani abu ba. irinsu ne za ka musu kallo ɗaya ka san da basu taɓa sanin babu ba haka ba su ƙyashin fidda su bayar mai ɗan sauro dai haransa ya ji daɗin samun da ya ya kuma ji mugun tausayin sa'ida idan har mutumin nan ya zo wajenta ta ki amince masa to gaskiya ta yi babban rashi don ya ga da gaske mijin aure ne ina shiga gida na tarar da umma na a tsakar gida tana gyaran alayyahu ta riƙe haba tana kallo na ce amma dai kuwa Allah ishire shirye ki sa'ida haka sai da kika taho yanzu kamar wadda ake kora yanayin fuska ta kuma ya sa ta ƙara cewa to ke dawa kuma daga zuwa sai ɓacin rai dafe kai na ina zaunawa a kusa da ita na ce wani banzan mai a daidaita sauro ne mara tunani da lissafi kawai ta ce da ni ai sai haƙuri su yi haƙuri da mu mu yi haƙuri da su haka lamarin yake sai ki saki ran naki ai ni na zan wani farin ciki ina ganin ranki a ɓace ai sai ki sani a damuwa jikinta na fada ina kwantar da kai na bisa kafararta da cewa umma na yi kewarki sosai tun fa mutuwar inna talatu ko na faɗa ina shigewa jikinta kamar zan koma cikinta ta ce kai jama'a wai sa'ida kam sai yaushe zaki girma ne ki ta makalkale ni kamar wacce bata bar shan nono ba to ko dai cikin zan mayar da ke ta faɗa cikin yar dariya tana mai tarorayo ni jikinta yayin da farin cikin ganinta ke lulluɓe da ni ita ma kuma hakan murmushi ne yana ƙara narkewa a jikinta ina jin wani irin tasirin nutsuwa so ƙauna salama jin ƙai na fitowa daga jikinta yana ratsa ilahirin na jikin na ƙara cewa na yi kewarki ne sosai umma ne gaskiya mata muna ƙoƙari wallahi in ba auren ba me zai nisanta ka da ɗumin jikin mahaifiyarka har ka kai watanni da yawa baka ganta ba umma ne ta ce to ya za auren kenan kuma ya ku da wa Allah ma da zamani ya canja mu lokacin da aka yi namu auren tsakaninki da gida ai sai shekara shekara in dai ba da wani babban dalili ba na ɗago kai a jikinta ina zaro ido waje na ce shekara tab'i ijan sai ka ci waɗanda aka kai kurkuku duk haƙuri na ba zan iya ba iya ba kam sai dai in haƙura da auren ta watsa min harara tana dungure min kai ta ce ke dai an yi autar gaske sai da aure sunna ne ina ke ina cewa sai dai ki haƙura da shi hakan ma ki gode Allah mijinki ba mai tsananin kulle ba ne Allah umma ko a haka ina jin rashin daɗi shi ma ai kusan tsananin gare shi akan fita e eh fato ba laifi kam na nazifi shi ma baya son fita amma ai ba kamar wanda zaki ga sun ce wata uku biyar babu inda suka leƙa kuma ke fa duk wata hidima idan ta tashi yana barin kikiji kuma ni fa daɗin hakan ma na je wanda haka sa'ida in ya biye miki a rana ai ɗaiɗaiku ne ba za ki zo gidan nan ba lafewa na ƙara yi a jikinta ina murmushi ina jin tsantsan farin ciki da jin daɗin kasancewa ta da ita na ratsa zuciyata idona na lumshe na ji tana cewa mage sarkin san jiki sai ki tashi ki je aiki da mutanen gidan na zami a jikin nata ina cewa wai na su yasmin ne aka bar ki ɗaya na faɗa ina ƙoƙarin karɓar wukar hannunta ina kuma cewa waɗannan yaran yanzu ai na faɗa ina ƙoƙarin karɓar wukar hannunta ita kuma tana cewa waɗannan yaran yanzu ai sai annabin yabo kan kyalla ido sai dai ki ga na neme su na rasa yanzu fa zancen da nake miki ban san da fitar su ba kuma da suna zaune nan walida tana kafa min sharaɗan kar in musu miya mai yaji na yi dariya ina cewa sai na fara maki walida in bata yi wasa ba wato tsabar ta kai babata tsabar ta isa ma babata take kafa sharaɗi lallai samun wurin zama to kuwa rabon in kwashe ta in mayar da ita inda ta fito ne ummani ta yi dariya sosai ta ce ke da ubanta ai kun fi kusa ni dai kyalin da ta yin aikin ki je ki da mutanen gidan tukunna sai kuma ta kara cewa a'a sai yanzu ma abin ya zo kaina ina 'ya'yan naki baku taho tare ba allan kirji na na ji ya girgiza ni tuna da yaran da nake jin su har cikin raina na ce kin san da makaranta musamman tasu da ba a fashi shi yasa na kai su wajen iyan amma suna ta rigimar za su biyo ni su zo wurin na ce su bari sai an yi hutu sa zo su yi kwanaki su ma tana murmushi da ya nuna jin daɗin furucin na ta ce allah sarki yaran albarka wallahi sa'ida sosai na ji daɗin kyautar nan da aka yi miki zan samu lokaci in je har gida in yi wa iyam ɗin godiya da yunkura zan miƙe ta ce ke dakata me nake gani a fuskar ki haka na ganta a kumburi gabana ya faɗi amma haka na ƙaƙalo guntuwar dariya na ce sharrin mura ne shekaran jiya ta saka min zazzaɓi da ciwon kai muka je asibiti aka bani magani shine fa ni kuma kin san wai saboda ta yi saurin tafiya kawai na yi ya juyar min da kai na koma kamar wata 'yar maye garin saukowa a bene layi ya ɗebe ni na kuma fuskata a hannun benen ta kalle ni da kyau tana girgiza kai da cewa ke kam na ga ranar da zaki yi hankali ina ke na shan maganin mura har over ko da yake da aka samu ma kika sha ɗan fuskata ta ƙara washewa da gajeriyar dariya na ce ai fa shi ma haka yayi ta faɗa ai dole yayi miki faɗa da kin garo da saman fa na datse magana da cewa Allah ya takaita dai umma ni fa yunwa nake ji mura da bata bar ni na ci komai ba zumuɗin zuwa nan ne ma yasa na kasa tsayawa girki na ga alama ɗaukin zuwa ƙauye duk ya miki yawa je ku gaisa ɗin kafin ki dawo miyar ta kammala Ni ma sauri nake ta yi kar uwar ta ta dawo ta cinye ni ɗanya da mitar kakanta yayi yi cefane da wuri ni kuma na ƙi gama musu abinci. Ta faɗa tana tashi ta shiga madafa. Dariya ta ban sosai da ta ce uwarta. Walida ce 'yar gidan yaya Imam. 'Yar nan ba dai tsufanta ba, kamar aljana. Tunda aka kawo ta yayi shikenan ta zama 'yar gidan. Tsakaninta da gidansu sai ziyara. Har faɗa ma take ita fa umma ni ce babarta, ba momi ba. Ita da dadinta babansu ɗaya. duka abba ne ya haife su gidanmu ba wani babba ba ne sosai tsaka-tsakiya yake sai dai bai saka yawan mutanen da suke rayuwa a cikinsa sun takura ba don za ka samu kowane ɓangare akwai ɗakunan yara har biyu bayan na iyayensu asalin ginin gidan ƙasa ne daga baya aka sabunta shi da na bulo a hankali a hankali gidan gado ne da iyaye suka gada a wajen mahaifiyarsu da haka ahalin mutum uku ne a gidan da suka fito ciki ɗaya tun bayan rasuwarta da aka raba musu gado sai aka yanke shawarar zama wuri ɗaya da babban burin mahaifiyar tasu kenan mahaifinsu na raye shi kuma tun da ya samu karaya arziki har ta kai ga ya sayar da dukkan kadarorinsu hatta kuwa da gidansa da suke zaune saboda biyan basukan da ke kansa shine ita hajiya umman ta sa yaranta suka gyara nan gidan nata da ita ma gadarsa ta yi suka koma da rayuwa cikin rufin asirin ubangiji dama ita ɗaya ce matarsa har ta mutu don ita ma ba ta rasu ba sai da ta tsufa sosai mu ne a farkon shigowa gidan idan ka shiga daga ciki ta tsakiya kuma ɓangaren baba tijjani da nasa iyalan Shi ne mai mata biyu da tarin 'ya'ya goma sha biyar sai daga gefen hagu na ɓangaren nasa a nan ne baba sabi'u yake shi ma matansa uku amma sun rabu da da ɗaya, ‘ya'yansa takwas, duk mata ne Allah ya bashi. Zaman gidan namu dai kada ranka da hanne, waɗanda ba su son zaman lafiya mamu da ‘ya'yanta, ita ce fitinanniya a cikin matan iyayen namu. Duk wani rikici da zai barke a cikin gidan to za ka samu daga gare ta ko ‘ya'yanta ya soma. Kuma da Allah ya tashi sai ya ba ta kishiya daidai da ita. Mamu da ‘ya'yanta akwai baƙin ciki da bala'i. ita babba tashin hankalinta ta ga cikin 'ya'yan dan wani ya fi nata ita babban tashin hankalinta ta ga cikin 'ya'yan gidan wani ya fi nata haka ta tsani ta ga fatalolinta sun fita da wani abin ko fita za su yi tare ta ga shigar su ta fi tata to tabbas ta haƙura ƙiriƙiri take nuna hassadar ta ba ta iya ɓoyewa kuma ko da yaushe ita ɗin dai ita ce koma baya shi yasa ba mai wani girmama ta a dalilin abin da take wa iyayenmu da kuma raba tsakanin mu da 'ya'yanta da ta yi mahaifiyata tana da haƙuri da kawaici kuma tana cikin irin mutanen da ba su fiye son shiga hulɗar kowa ba bar su da su kaɗai sai na jikinsu ta ƙi kamata abu ba ta ƙi daga kai ta kalle ka ummani ta ƙware a ba iska ajiyar mutum amma fa idan aka taɓa mata 'ya'ya a tuwa nan ne take ƙura haƙurinta a nan ake gane ba ta da kyau ko kaɗan samsam ba ta da kawaici ta wannan ɓangaren ba ta iya barin 'ya'yanta su halaka saboda haƙurinta haƙurinta ba ya sa a bari ta bari a shiga haƙƙin 'ya'yanta dalilin da ya sa mamu ta shafa min lafiya kenan a yaran gida ko sharinta ne ya tashi ba ta cika haɗawa da ni ba kam dan ta san bakin umma ba zai mutu ba akan haka a cikin ruwan sanyi za ta yaba mata maganar da za ta hana ta bacci umman sun ta ce lakwaf lakwaf shi ya sa Mamun ke mata yadda ta zo ita da 'ya'yanta duk da ba miji guda suka haɗa ba sau tari sai kishiyarta ce ke shigar mata ma idan abu ya taso ita umma ni kuwa babu ruwanta haka take cewa kowa tashi ta fushe shi tun bayan da ya shaka ya aure aka bige ɗakinsa aka ƙara girman kicin ɗin gidanmu da tsakar gida sai duk tsakar gidanmu ya fi na sauran girma gashi ya imam da yashak suka haɗa kuɗi aka zuba mana fasasshen tiles shikenan tun daga wannan gyaran fama mu ta ɗaura gaba da ummani da 'ya'yanta tsakaninta da mu harara ne da ne amma a hakan duk sanda na zo umma ni sai ta tura ni ta ce in je in gaishe su duk da ta san ba zan samu tarbar arziki a wajensu ba bangaren baba tijjani na fara shiga shine wanda abba na ke bansa ina ta sallama daga tsakar gida babu wanda ya amsa min gashi ina juyo hirarsa a falon nasu sai da na daga labulan farko na leƙa tukunna na leƙa falon cikin yaran babu wanda ya min kallon arziki kamar yadda mahaifiyar su ta yi min don haka a tsaitsaye na gaishe su na fito na wuce ɓangaren babanmu shi kuma shine yake bin abba na baba sabi'u kenan ‘ya'yansa ke ce masa babanmu duk sai muka ɗauka na same shi yana nan muka gaggaisa har yana tambayar ta zuwa nawa na lafiya ne ko da rana tsaka haka nake shaida masa zancen zuwa ƙauye ne duk da haka sai ya kama mun faɗa me yasa ban bari sai gobe da safen na taho ba hakan ai rashin hankali ne da tunani saura kuma idan an tafi bikin in ga wajen zama in mance matar aure ce ni muka fito tare da hiddatu tana ta min dariya wacce na haɗe fuska tun ganin ta ina aika mata harara saboda fushin da nake yi da ita akan rashin zuwanta gidana zan iya cewa sau ɗaya ta je sabon gidana tun da muka dawo tsohon kuwa tsaf zan kirga zuwanta shi ma ko da yake mu haka gidanmu suke iyayenmu haka suke sai ka ce za ka je gidan ɗan uwanka a tsare ka da tambayar me za ka je ma saurare a nan za mu dakata sai ku jira mu a zuwan kashi na gaba domin jin yadda za ta ci gaba da kayawa ya manta a danna likin tare da yin comment domin jin ra'ayoyinku mun gode da saurare bismillahir rahmanir rahim ƙayar ruwa wallafar halima headset kashi na tara maimakon kowa da kowa fatan alkhairi to ga wannan magani hana zina yo abin da ke damuwa mutane abin da ke cikin al'umma kenan wannan shine ake ce ma hana zina wanda duk macen da wallahi ta tabbatar da mijinta na zina muka yi mata bayanin yadda za ta yi ta yi wannan hajiya isa da gama in sha Allahu an yi an gama don ba za ki koma ganin shi da wannan ɗabi'un ba in Allah ya so ya yadda ko 'yan mata waɗanda ke wannan sha'anin kina son ki hana 'yarki yin wannan abu to ki zo ki amma ta amfani da wannan cikin iyawar Allah wanda wani malami ya kawo mana kuma da yardar Allah in Allah ya siya yarda yadda ya kamata kin kai haka nan hajiya kin wuce da wannan matsala mijinki ne yake bibiyar matan banza a waje ko kuma wata ce a waje take so ta kwace miki mijinki ko kuma bakar kishiya gare ki mai biye-biye idan kina fama da waɗannan matsalolin wannan maganar ki ce na zo muku da wani sirri na mallaka Ga masu buƙatar sirrikan mallakokinmu iri daban-daban, za su iya tuntuɓar mu domin muna iya aika magungunanmu ina a faɗin duniya, kama daga Nijar, Amerika, saudiya Jamani da dukkan sauran ƙasashen da ke faɗin duniya. Sannan idan a Najeriya ma kike, za ki iya yin odar maganinki domin mu kawo miki har inda kike. Idan kuma a garin Kano kike, za ki iya garzayowa zuwa shagona domin ganawa da ni kai tsaye. Ga masu buƙatar magungunanmu za su iya tuntuɓar mu ta lambobin waya kamar haka. Sifili takwas ɗaya, hudu biyu, takwas sifili, sifili ɗaya, tara tara, wato 081 42 80 0199 ko kuma 070 68558096 wato, sifili bakwai sifili shida takwas biyar biyar takwas sifili tara shida, sannan kar ku manta muna kitso, lalle, mekof gyaran amarya, ciki da waje, gyaran mai jego, gyaran jiki, gyaran fuska. Ga masu buƙatar a koya musu dukkan waɗannan abubuwan. su ma muna koyarwa kofa a buɗe take ga mutanen maiduguri za su iya tuntuɓar yaron gasu domin samun magungunansu ga mutanen Fatiskun kuma za su iya tuntuɓar abbas da ke bakin kasuwa domin samun magungunansu